Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Asabar 23 ga watan Maris shekarar 2019 akan mistoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. A birnin kuma su kuma za a same mu ne a Alfa Radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da dare, Baba ko makeri ne tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa jam'iyyar PDP ta Kano wato ta ce ba za ta amince da zaben gwamna da aka gudanar wanda aka yi domin kammala zaben da aka faro na wancan mako da ya gabata ba wanda ta kira ga ainihin wato hukumar zaben yankin ta soke wannan zaben to ko menene mataki na gaba da pdp za ta ɗauka akwai matakai da yawa akwai matakai na doka sun da ita kanta hukumar zaben doka ce ta kafa ta kuma zaben ma ma kan doka ake yin sa akwai abubuwa da yawa wanda suke suka saba doka wanda za mu tunkara wasu mazauna jihar oshun kuma sun bayyana farin cikinsu da hukuncin da wata kotun jihar ta yanke a kan zaben gwamna na jihar inda ta baiwa dan takarar jam'iyyar pdp nasara wanda ya lashe zaɓe a jihar ibrahim kalmasi garba kuma na tafi da shirinsa na jawabi daga dattawa amma duk sai bayan kun sha labaran duniya masu sauraro barkanmu da wannan dare dakarun sojan da amurka ke marawa baya sun daga tutarta a garin bagos da ke arewa maso gabashin siriya suka kuma ce sun murkushe daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan isis dakarun rajin demokradiyya na siriya ne suka yi wannan sanarwa da aka daɗe ana jira a yau asabar biyo bayan hare-haren sama da dama wanda suka haskaka sararin samaniya an kai hare-haren ne akan ɗaruruwan mayakan isis waɗanda suka mamaye waɗansu filaye akan hanyar kogin euphrates da kuma kan iyakar manyan duwatsun gefen garin bincike na musamman na robert mola ya kammala bincike mai tsawo da aka daɗe a jira game da katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da kuma ko shugaban ƙasar amurka donald trump ya aikata ba daidai ba abin da ya sa 'yan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken mola ya miƙa wa hukumar shari'a rahoton binciken a jiya juma'a wanda babban attorney general william barr yake jagoranta wanda a yanzu yake nazari a kai manyan wakilan majalisa na jam'iyyar democrat sun ce yana da mahimmanci a fitar da cikakken rahoton ga al'ummar ƙasar. Now that Special Counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General, it's imperative for Mr. Yanzu tun da dai mai bincike na musamman Mola ya miƙa rahoton binciken ga babban Attorney General. Yana da mahimmanci ga Mr. Barr da ya fitar da cikakken rahoton ga al'ummar ƙasar. ya kuma bayar da takaddun shaida da abubuwan da ke faruwa a majalisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane hudu sun mutu, kuma fiye da talatin sun jikkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baji kayan noma da ake a duk sabuwar shekara. Hukumomi sun ce fashewar bom ɗin ya faru ne a yau Asabar a Lakshkar ga babban birnin london Helmand. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce kamar fashewar ta farko ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa. Daga nan mutane suka fara gudu zuwa kofar fita yayin da bom ɗin na biyu ya fashe a cikin taron mutanen. wani rahoto ya ce fashewar ta kada gwamnan helmand muhammad yassin amma ya samu rauni kaɗan ne kawai har ya zuwa yanzu babu waɗanda suka ɗauki alhakin wannan harin duk da yake 'yan ƙungiyar taliban sun kai hare-hare irin waɗannan wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ofishin gwamnati na babban birnin magadishu da ke somaliya a yau asabar bayan wata fashewar bom a cikin mota jami'ai sun ce fashewar bom ɗin ya kashe akalla mutane goma ciki har da mataimakin minista motocin agajin gaggawa na hukumomin magdishu sun ce sun tattara kusan fararen hula su goma waɗanda suka samu raunuka. waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce harin ya faru ne a lokacin da wata mota ɗauke da bama ta fashe a gaban ƙofar shiga ginin guda biyu na ma'aikatar gwamnati ta ayyuka da gine-gine da kuma ma'aikatar kwadago da manyan aikace-aikace ahmed muhammad imam babban darakta janar na ma'aikatar ayyuka da gine-gine na ƙasar somaliya wanda ya tsira daga harin ya shaida murya amurka da ke somalia cewa bayan da wata mota dauke da mamamai ta fashe a gaban kofar shiga ginin yan bindiga dauke da muyagun makamai sun shiga cikin ginin tare da musayar wuta da jami'an tsaro labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla biyo bayan wasu rahotannin ayyukan 'yan bangar siyasa a jihar kano jam'iyyar adawa ta pdp a jihar ta kira ga hukumar zaɓe ta soke zaɓen to kowane irin bayanai ne jam'iyyar ta tattara har ya kai ta ga ɗaukar wannan shawara tambaya kenan da na yi wa shugaban jam'iyyar na jihar kano alhaji rabiu suleiman bichi. To wato abin da muka gani shi ne. tun jiya muka ga an shigo da wasu irin mutane 'yan daba dauke da makamai na fita hankali an kai su wuraren da ake tsammanin za a yi za kuma yin zaɓe yau. Da fatan zaɓen nan ɗari biyu takwas an je an jirgi. muka gaya wa shugaban 'yan sanda a ce an canza tsarin 'yan sanda an kawo shi DIG wani a shi ne yake kula zai kula da harkar zaɓe gaba daya tun karfe biyu muke musu magana muna ganin ana shigo da mutane da makamai ana shigo da su da wurare daban-daban daban ana ajiye su kullum ko da ke ce mana ana ana ana ba ana mutu za a tsoro za a je a gyara za a je waye ina ga maka har na kwanta bacci karfe uku da rage ba abin da ya faru mm. na tafi na wuce bacci na shiga na shiga da bacci karfe biyar ba a fitar da su sun kyau wuri da a fatu guda ɗaya da za a yi zaɓe na mutum ɗari takwas su kansu da suka yi dubu a wurin baka isa ka shiga wurin ba baka isa kai ba sai da nan bici ka sai na ga ashe duk jihar Kano duk inda za a zaɓa nan ko ina ka da aka zo aka raba kaya aka je aka kai su a gabana aka kama idan ba aka ne duka aka cire masa wannan yake da suna tagisinsa hmm. sannan kuma muka je muka samu dpo muka ce masa ga abin da yake faruwa an hana ejen ejen na sauran jam'iyyu shiga wurin zaɓe ya ce su je ga shi nan zai zo tabbatar sun shiga da ya je a gaban kowa da kowa suka zazzage suka ce in ya isa shi kansa shiga wurin haka aka doki yaron aka doki ejen din aka shiga wurin to sai muka samu labari ko ina kafin ka ankara can an doke wannan dan majalisar tarayya a dan majalisar jiha wanda ya ci zaɓe na gwale ya je wata mazaɓa a gulu aka same shi aka sare shi a ta aka je aka kashe an ce an samu an samu gawawaki a wasu wurare ga shi nan dai abu mara daɗi yanzu suna da suke azo Allah ne kaɗai sun to mun samu labarin kun yi taron yan jarida menene kuka fitar wani wace matsaya kuka fitar da ita a taron yan jarida da kuka yi matsayar da muka fitar ne wannan zaɓe a soke shi ban mai da shi ba a soke shi to idan abin da ake yi mm. na zaɓe na hankali ya saba tsaida domin bayan sai daga cewa abin sake soke ake soke zaɓe kuma wannan bayanin sun ko ina yi to kuna ganin za a soke zaɓen kamar yadda kuka buƙaci to ba mu sani ba tunda dai abin da muka bukata kenan ita kuma jam'iyyar hukumar zaɓe ita kuma tana da abin da ba ta takarda a rubuce lallai wannan zaɓe saboda waɗannan abubuwa da muka gani mutane suka rubuto mana kuma ga shaidu ga komai da aka gani misali zan baka misali ita wannan uh, wannan uh, musamman gama da kowa san ta yanzu a duniya saboda abin da ya faru domin dubu da na kwanaki ya je da yanda ba sun kashe wurin sun kashe mm. zaɓe kuma ya sake ci riba yin abin da aka zo za sake zaɓe muka ce a karɓo takardun da suke hannun kwamishina na polis a hukumar zaɓe ta ce ai da takardu sun ba hannun wanda ta ba a zai mata aiki ba ta karɓe su ba tunda kwamishina polis ba ma a cikin ta ba amma yau din nan ina gaya maka mutum ɗauki wato misali guda ɗaya karamar hukumar Mauridi ita ma za a sake zaɓe an je an je an kai abun nan akwatuna na zaɓe tun da aka yi aka ɗauki akwatuna har yanzu nake maka magana yanzu karfe nawa kenan na dare a nan har yanzu ba mu san inda aka yi akwatunan ba mutanen mu sun kira yi din ba a inda yake an ce ga takardar koke marasan da kai akwatuna ya ce a je ofis a kai takardar a ba masu yin sai aji to kaga yanzu ce za a karɓi wannan ga shi takardu sun shiga nan kwamishina of police a ita kuma za ta cikin ta tafi hannun ba ma cikin ta ba ba ta kaza ba to muna maki kuma za shi za ka wannan kaga dole yanda ya samu wancan dole shi ma wannan irin waɗannan dama akwai irin su kuma a soke su to yanzu menene mataki na gaba idan ya dace hukuma ba su yadda sun soke wannan zaben ba me kuke shirin yi gaba to akwai matakai da yawa akwai matakai na doka tun da ita kanta hukumar zaben doka ce ta kafa ta kuma zaben ma shi ma kan doka ake yin sa akwai abubuwa da yawa wanda suke suka saba doka wanda zamu tunkara shi kansa ma sake zaben muna tuntuni muna da gaya wa hukuma ba su da nufin ce za ta soke zaɓe saboda a wannan babu shi a constitution din Najeriya kuma alhamdulillah jiya kotu a Osun State an yi irin wannan kamar yadda ya faru a Kano an yi shi ana cikin zabe aka yi wata waya mai fadar sakamakon zabe ya shiru ya ce zaɓe ya zama inconclusive za a sake wasu wurare da ba a yi tsara yarda da su haka za ka yi su aka ce wannan tafiya ta APC ta ci zaɓe shi kuma garzaya kotu ya zai nemi haƙƙin sa jiya kotu ta bada hukunci cewa wannan abu da ake tafi su ba shi a cikin konsoshin din Najeriya saboda haka wanda ci zaɓen sa a ba shi a ba shi kujerar saboda haka akwai matakai da yawa za mu bi musamman a yau din nan da muka ga tashin hankali eh, an zauna ta mutane an ji an ɗauki akwatuna an faffasa wasu an kori mutane daga wurin zaɓe duk abin da ya shafi dokar zaɓe an karya shi saboda haka za mu je mu matakanmu idan ba su yi abin da ya dace ba. To akwai wata kira da kai ma ainihin magoya bayan jam'iyyar PDP don saboda kada su ma su je su ce za su mai da martani akan irin abubuwan da suka faru. a kodo shi an san mu jami'ar PDP muna son zaman lafiya ba taɓa samun tashin kodo shi muka ji duk abin da muke muna rubuta wuri kaza fa an kice wuri kaza su sha goma wuri kaza an yi kaza ya kamata hukuma ta ta ta mataki ta le wannan abubuwa da kuma faɗa kullum haka muke faɗa to amma abin da ke kullum ba mu tsoro ki ba mu shafi mu in mun muna wada mutane kullum su dena yanzu shi wannan dubuti gwamna da ya je fasa akwatuna aka suka takarda yanzu haka sun samu amfanin abin da suka haka wajen kullum kuma ta tana tana ɗaure wanda suka saba mata suka saba doka gindi to kaga wata kana magana wata sun da wani wani zai je wani abin da ba daidai ba domin ya ga ba adalci ba Tuma Dalla Rabiu Suleiman Bici kenan shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kano. A jihar Oshun jam'iyyar PDP kuma ta yi galaba a kan irin wannan wato karar da ta kai wa kotu tana kalubalantar hukuncin hukumar zaɓe na rashin kammala zaɓe a jihar inda wasu 'yan jam'iyyar suka bayyana farin cikinsu ga wakilinmu Hassan Umar Tambuwal da ra'ayoyin da jama'an suka bayyana. a jiya wata kotun sauraren kararrakin zaɓe a jihar osun ta zazzauna a birnin abuja ta ayyana sanata ademola adeleke a matsayin wanda ya lashe zaɓen jihar osun akan haka ni ji ra'ayoyin wasu mazauna jihar osun a game da hukuncin wannan kotun sunana alhaji sani gnpp sarkin yakin sabu ife ni dan jama'iyyar pdp ne ya kuka ji a game da hukuncin kotu a game da zaɓen gwamnan jihar osun dama ita gaskiya dokin karhe ce dama wannan eh, hukunci dama mun riga mun ci zaɓe kama karya ne da cin amana da nuna danniya shine aka yi mana a wancan karo to amma kotu ta tabbatar mana da cewa wannan zaɓe da aka yi na farko shine cikakken zaɓe wannan riron suka yi baya cikin doka ko guda a Najeriya ba su da izinin su wannan wannan rilon din. Ba ka ganin cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba tunda akwai kotun ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli. Duniya za su je sai sun ji kunya ba amma majalisar ɗaukin duniya in za su je sai sun ji kunya saboda ba su da gaskiya. Mun PDP mu muka ji zaben jihar Osun kuma insha Allah mu ne da gwamnatin jihar Osun. Ya fara wani tura aya kai mazan jihar Osun ne. ya mun ji labarin kotu ta yanke hukunci ta ba dan takarar gwamna a dalilin kara mutane kuma sun shiga fiki suna murna. matsayin ku na mazauna jihar Osun ya kuka ji a game da wannan hukuncin? Abu ah, alhamdulillah muna zaune lafiya dama kowa na mu zauna wanda an sake da wanda sun namu ne kuma sun tsawa tsara mun ji labarin da. Kun gamsu da yanda hukuncin ya gudana? Mun gamsu muna tun da muna jin doka da oda ko. Sunana Gadon Miro mazaunin jihar Osun. Ya dan mun ji wannan hukunci na wannan kotu. Ya kuka ɗauki wannan hukuncin? Mun tashi a kan doka a kan hukunci na kotu. To kun ji daɗin sa? Mun ji daɗin sa saboda abu ne na hukunci na kotu. Kuna murna da hukuncin? To hukuncin ba wata murna da ake yi a kai. Mu ba mu ji daɗin wannan hukuncin din ba. Rana Sani Ishaku Madubi, mazanin Oshun Street cikin Oshogo. Yaya kuka ji a game da hukuncin kotun kararrakin zaɓe a nan birnin Oshogo? Gaskiya alhamdulillahi an yi hukunci hukunci ya yi ma wasu daɗi wasu kuma gaskiya bai musu daɗi ba. Sai karan jiya da aka ce za a yi hukunci NPDP suna addu'a yan EPC suna addu'a to amma dai garin Oshogbo yana nan ana ta faman munna ana rere raye wanda BBP e an ba ta ta da dai gaskiya wannan ya nuna mana cewa Najeriya an fara samun canji to yayi abin da ya kamata ina nufin shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sa bakin sa bangaren shari'a ba ya bar yan shari'a da aikin su yanda ya kamata shi ko lawyer Muhammad Nuhu da ke birnin Sokoto cewa yayi to ai hukuncin kotu farko ne akwai kotu biyu sama wannan kotu amma ga yanzu dai shine hukunci amma kaga za a iya daukar a matsayin ku na eh, masana shari'a ya kuke kallon hukuncin a halin yanzu wanda a ciyaman na tribunal nan ya kasance shi sauran dan shi guda biyu ba su yarda da abin da ya ba za a ɗauki abin da majority sun ka ce sun yi wa'annan guda biyu ne shi ciyaman ya ce a wa'anda sun ce eh to wannan me yake nuhi a shari'a kenan abin da alkali yana da nashi ra'ayi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti 46 na rana a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. PDP ta shigar da karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zabe karo na biyu. Sanata Umar Tsauri shine sakataren jam'iyyar. Mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya. Rishin bin doka ga gwamnati, rishin kunya ga hukumar zaɓe. Umarnin kotu ya dakatar da kammala zaɓe a Bauchi da Adamawa a Asabar ɗin nan cikin jihohi shida da ake da su tun farko. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. An gudanar da addu'o'i don samun sako hafizin Alkur'anul Karim Ahmad Ibrahim Suleiman Kano daga hannun waɗanda suke rike da shi. Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalo ya ambaci waɗanda suke jagorantar tattaunawa da waɗanda suka rike malamin. Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina, Dr. Abdullahi Salih Pakistan da Alarama Nasiru gondu su zamanto suna tattaunawa da waɗannan mutane. Majalisar dattawa ta amince da ƙarin mafi ƙarancin albashi naira dubu talatin, inda gwamnati ta musanta raɗe-raɗin ƙara kuɗin haraji don iya biyan albashin. Nasiru adamali kaya ya Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America, Yanzu kan bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Badiko a Kaduna Alhaji Sani Usman, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Da kuma Fasto Yohanna Aliyu na makarantar fastoci da ke garin Bayara a jihar Bauchi. Ga mai girma sarkin Baduku. Jama'a Najeriya salama Muna roƙo kuma ga makiyaya da manoma su san cewa Allah ya riga haɗa mu ba za mu iya rabuwa ba. Ya za mu iya haɗuwa mu zauna lafiya mu kiyaye gonan manomi. Shi manomi ya yarda cewa amma a makiyayi abokin zaman shi ne. A da lokacin muna da muka sani in Allah ya kawo rani irin haka da kaka makiyaya sukan zo gida a gonarka kai ka bar masu karan gonarka su ci su kuma su baka taki da za ka yi noma ba in Allah ya kai mu yanzu ya zama abin gaba wasu makiyayan ka shuka gonar ka, kana nomawa eh, ko da yamma bayan ka zo ka tashi su turo shanun su ko dabbobin su zo su cinye maka gona wannan bai kamata ba masu gonaki su daina cin hanyoyin da ake kira burtali ko labi ya zama wajibi mai yadda cewa shanu suna da hanyar da suke bi shekara da shekaru tun tashin tun kafin tashin mu ba akwai hanyoyin da shanu ke bi wanda bin wannan shanu wani abu ne wanda yake ya zama wajibi a yadda cewa suna iya wuce su tafi wani wuri kiwo bai kamata a ce shanu inda suka saba bi shekara da shekaru rana tsaka wani yamma da wannan wurin noman shi su ta ina za su bi to kaga dole nan in dai har ya kamata mu yadda cewa gonaki ba su kashe hanyoyin shanu ba shanu ba su kashe mutane gonaki ba domin ba daidai bane a ce kana da gona kai ka je ka noma ka kashe kudin ka ka aiki rana ɗaya wani ya zo ya sa dabbobi shi su ne maka ko ba daidai bane a ce hanyoyin da aka ce shanu na bi shekara da shekaru da rana tsaka mutum ka sa saboda kana da karfin dukiya ka mallake hanyoyin su zama daga cikin gonakinka ya zama wajibi a ga cewa waɗannan hanyoyin shanu da ake bi ake bi wanda ake kira burtali ko labi ya zama an basu an tabbatar da kasancewarsu domin shi ne zamantakewa mai kyau ta amana bisa ga gaskiya shugabanni su tabbatar da wannan ba daidai ba ne a ce akwai wata jiha da za a ce ba a yi a kiwon shanu ba domin babu jihar da ba za a ci nama sa ba bai kamata a ce wannan abin da aka gada kaka da kakanni yanzu ya zama wai tarihi a wasu jihohin babu su kamar yadda mu muke da hanyar mota shanuwa suna da hanyar da ya kamata su wuce su akwai bukatuwa mu yadda cewa manoma da makiyaya yan uwan juna ne ba ɗaya ba zai rayu ba sai da ɗaya makiyaya ba za su rayu ba sai da manoma manoma ba za su rayu ba sai da makiyaya ta wayannan kiraye-kiraye da muke yi muna yi ne da kyakkyawan niyya mu fahimci juna mu amince da juna mu yadda cewa kowane ɗan Najeriya yana da muhimmanci kowace kabila a Najeriya tana da muhimmanci babu kabilar da za a kira a ce kabilar banza ce kowace kabila muhimmiya ce kowane addini ka ga wani yana kai wanda Allah ya sa shi ne imani da shi ka yadda cewa mutum ne yana da yancin addinin da yake so ka yadda cewa mutum ne yana da yancin ya rike kabilar shi yaren shi da yake ba ka da ikon da zaka tursa sama mutum ka ce ya bar wannan addini ko ya bar kabilar shi ya dawo naka ko ya bar addinin shi ya dawo naka mu yadda cewa waɗannan abubuwa wanda yake zaɓi ne Allah ya ba dan adam tsakanin hankali da imani ba ka da ikon da zaka shiga tsakanin bawa da da da shi a da Najeriya ita ce a gaba. Shi kuwa Fasto Yohana Aliyu cewa ya yi. ‘Yan uwana ‘yan Najeriya musamman al'ummarmu na arewacin Najeriya. Allah ya kawo mu wani yanayi na lokacin siyasa, kuma a matsayinmu na shugabannin addinai dole ne mu yi sokaci mu yi ba domin mu ga yadda kasan nan za ta zama ɗaya za a tafi komi tare ba tare da an sami wani matsala ba. da farko ina so zan yi magana game da siyasa da ake ciki a wannan lokaci musamman saboda ganin matsaloli da ake samu da ya shafi zancen zaɓe musamman a yankinmu na arewacin najeriya a gaskiya bisa ga kalubale da na gani yake faruwa a cikin wannan ƙasa tamu na najeriya bai yi mani daɗi ba ko kaɗan kuma ya zama mani dole a matsayina na shugaban addini in yi sokaci in ji hankalin 'yan siyasanmu waɗanda suke cikin harkar siyasa a ƙasarmu ta najeriya mun gaji siyasa ko kuwa mun ɗauko daga ƙasar turawa muka kawo muka ce za mu yi demokuraɗiyya ta wurin haka muna ga zai haɗa kan ƙasar nan a zauna lafiya a yi tafiya tare a yi komai tare amma bisa ga ganin abin da ke faruwa a kasan nan yadda muke siyasa ɗin ya yi daban da yadda manufan ita siyasa ɗin take da farko dai shine 'yan siyasanmu sun sa cin amana a cikin harkar siyasa da ake yi kuma mun ɗauki abin mun mai da shi ya zama abu ne waɗanda idan ban samu ba ko za a yi yaya sai na bi ta hanyar da ya kamata in samu babban matsala na da nake gani da yake faruwa a arewa musamman zaɓuɓɓuka da suka gabata ko kaɗan bai yi mani daɗi ba bai yi mani daɗi ba a matsayina na shugabannin shugaban addini da musulman arewa da kristin arewa da kowane addini da yake cikin ƙasar nan allah ya ga dama ya ajiye mu a najeriya a mu na 'yan najeriya mu zauna tare mu yi hulɗa tare mu yi komai tare amma yadda aka sa siyasa an cakuɓa shi da zancen addini ana son a kawo mana cikas a kasanmu ta najeriya wannan ya sa an rarraba kan hankalin mutane kuma kasa ya gagara zama lafiya babban abin da yake damuna a nan shine shugabannin addini zan fara magana game da mu kanmu na farko allah ya ajiye mu mu tsaya mu faɗi gaskiya mu dukan al'umma kai kana malamin addini kana shugaba na addini lokacin da in kasa ta fara lalacewa kai za a neme ka ka faɗi menene Allah ya ci to amma kuma sai ya zama na cewa waɗansu mu da mu ake haɗa baki da mu a karbi kuɗi a je a ci amanan kasa mu kuma ci amanan aikin da Allah ya samu mu yi masa wakilci tsakaninsa da jama'a to wannan gaskiya ba daidai bane yana ɗaya daga cikin abin da ya lalatar da siyasar najeriya na biye da shi kuma 'yan siyasarmu hannunsu ya kazantu da zubar da jini ba kaɗan ba kuma mun manta cewa shugabanci gaba ɗaya shi ubangiji allah shi ne yake bada shugabanci kuma yakan ba da mulkin nan tun ma ba a haife ka ba idan allah ya shirya ka za ka yi shugabanci za ka yi waɗanda suka samu dama suka hau mulki Allah yana bukata su yi mulkin su cikin gaskiya da adalci lokacin da aka gama zaɓe aka rantsar da kai dole ne ka rungumi kowa domin hakkin kowa yana wuyanka kai ka riga ka zama shugaba to amma sai ya zamana yadda muka ɗauki abin sai ya zamana mun ɗauki siyasan ya zama siyasa ne na gaba da muke da kuma cin yan uwa da nuna kiriya wannan kwarai yakan bakanta mana rai kuma ya sa hankali na ya tashi yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ce zan yi magana ni dai na ta ma ina kusan shekara hamsin amma ban taba ganin siyasa da ya muni a kasan nan kamar wannan karo ba allah ya riga ya ja hankalinmu a cikin maganar allah littafin mai sarki ya faɗa cewa mu da allah ya ba mu shugabanci mu yi hankali musamman allah ya ja hankalin jama'an shugabannin isra'ila a littafin ishaya sura goma Yake masu kai ku da kuke kafa dokoki domin ku musguna ma jama'a kuna kafa dokoki domin ku taka waɗanda suke ku. ya ce tofa lokaci na zuwa fashi ubangiji zai aiko muku da bala'i inda za ku gudu ba za ku sami wurin da za ku fake ba saboda haka ina jan hankalin duk wanda allah ya ɗora shi a matsayin shugabanci kuma yana matsayin ɗan siyasa ya yi hankali shugabanci yana da hasari idan mutum bai yi shi cikin aminci da gaskiya ba domin karshen mutum in bai yi wasa ba zai lalace zan yi magana kuma musamman da waɗanda akan ba su kuɗi su sukan karɓi dukiya domin a yi amfani da su su je su kama hakkin waɗansu su su murna su danne su to gaskiya su yi hankali domin hasarin da yake ciki shine shi ubangiji fa yana kallo kuma yana ganin irin abin da muke idan ba mu yi aminci akan abin da Allah ya dora mu ba a matsayin mu na shugabanni ba shakka hakika ne za mu gamu da hukuncin Allah shi hukuncin ubangiji kuma lokacin da Allah zai afka ma kasa da hukunci ko kana fadan shugaban kasa ne babu jami'in tsaro da zai iya tsare ka daga hukuncin da Allah ko bala'i da Allah zai afko maka da shi idan har baka yi shugabanci cikin gaskiya da adalci ba saboda haka muna neman shugabanci ne kawai a siyasance amma ba san hakarin da ke ciki ba rayukan jama'a duka Allah ya ɗora mana. Na farko kenan, ‘yan siyasa musamman da muke yi musamman matasanmu, mu shugabannin addini ban san irin huduban da muke yi a ikilisiyoyi da masallatai ba. Amma ina da dalilai da suka tabbatar min da cewa waɗannan institutions guda biyu suna ɗaya daga cikin inda suka kawo matsala na ci gaba da kuma lalacewan yanayin rayuwa a cikin kasan na farko kamar yadda na faɗa akwai masallaci akwai church duk wani wanda yake ji shi ɗan najeriya ne mai addini ne ai yakan tafi coci yakan tafi masallaci irin huduban da malamai muke yi wani irin huduma muke yi musu idan har kai kana malamin addini baka saya ka ce ga abin da Allah ya ce ba ka ga mutum ya bauɗe hanya ya shiga wani hanya yana kokari ya kawo abin da zai ɓata zamantakewa tsakanin al'umma ba ka iya fita ka ce masa kul da abin da Allah ya ce ka bari ba sai ya zamana kai ne kake goyon bayan abin da ake yi saboda kai ta samu biyan bukatanka to gaskiya waɗanda suke da shugabanci mu sani muna wakiltan Allah kuma Allah ya ce za mu karɓi shari'a mafi girma domin mu da aka danka mana ragaman shugabancin jama'a kanmu da shugabannin adini da waɗanda suke matakin mulki babban mu ne shugabannin adini domin mu ne muke da hakkin gyara al'umma su yi tafiya kan tafarkin da Allah ya zayyana To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da luwana kuma a hakan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai dai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo labarai a takaice ba amma gobe ma rana ce da za ku ji mu da wasu shirye-shirye yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma a zara wa amin fage da ta taimaka muka gabatar da shiri da in wato wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan dare mr kai baba ko koma ne daga nan washington dc ne ke sallama da ku allah babu mu alkhairin nan nasa amin sun alaikum